barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka a karo na goma sha biyar a wannan wata na ramadan a cikin wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an wanda muke rayuwa a cikin ayoyi na wannan alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko na amfani da abin da muke karantawa yan uwa masu kallon wannan tasha idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratu nuh alaihi salam a yau insha Allahu za mu fara farkon suratul jin suratul jin tana da ayoyi 28 kuma sura ce da aka saukar da ita a makka wato makkiya an saukar da ita kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin makka zuwa madina sannan ita ce sura ta 72 a jerin ayoyin da suke a cikin alkur'ani idan muka fara kirge daga sama allah maɗaukin sarki ya fara wannan sura da lafazin ƙul kamar umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutane malamai suna cewa surorin da aka fara buɗe su da ƙul a cikin alkur'ani guda biyar ne ta farkonsu ita ce wannan sura suratul jin sai suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun sai suratul ikhlas qul huwallahu ahad sai suratu al-falaq qul a'udhu birabbil falaq sai suratul nas qul a'udhu birabbin nas wa'innan surori Allah maɗaukin sarki ya buɗe su da ƙul wato ƙul ana umartar manzon Allah ya faɗa wa mutane me zai ce musu uhiya ilayya ka ce musu an mun wahayi cewa istama'a nafarun min aljin waɗansu jama'a daga cikin aljanu idan aka ce an nafar. ana nufin adadin jama'a tun daga uku har zuwa goma shine nafar faƙalu sai suka ce inna sami'ina ƙur'anan ajaba hakika mun ji wani irin alƙur'ani wanda yake da ban mamaki akwai hadisi da ya zo a cikin sahihul bukhari ruwaya abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kama tafiya tare da sahabbansa ila suqi ukaz zuwa wata kasuwa da ake ce mata suqi ukaz kasuwa ce kamar ta baje koli da ake haɗuwa kowa ya kawo irin abin da ya ƙware a kan shi musamman larabawa tun da sun ƙware wurin fasaha da magana to har musabaka ake yi wurin wane ne yanayin maganarsa ta fi kyau ko kuma wane ne waƙarsa ta fi kyau to a yayin nan قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء an sa shamaki tsakanin labarin da yake zuwa daga sama da shaiɗanu da suna ƙoƙarin sata ji ko kuma suna jin wani abu da ake yankewa a sama wanda za a sako da shi ƙasa mutane su yi aiki da shi ko kuma zai faru a cikin mutane to an yanke wannan labarin ba sa samu bayan da suna samu sannan a wannan lokaci ursilatu shuhub irin taurarin da ake jifan aljanu da su an fara jifan su da shi to da shaidanu suka ga haka sai suka zo suna shawara tsakanin suna cewa hakika an mana shamaki da labarin da muke samu na sama yanzu ba ma samun shi gashi har da taurari suna biyo mu suna jifan mu muna faduwa kamar yadda muka fada a baya kangararrun shaidanu suna ƙoƙarin sato magana daga sama to yanzu an fara lokacin da za su zo satan maganan nan sai a jefe su to sai suka rinka bincike me ya faru me ya dalilin da ya sa aka hana su jin wannan labari na sama to sai suka fara bincike fadarabu mashariqal ardi wa magharibaha suka fara bincike a bayan ƙasa su kutsa nan su kutsa nan don su ga meye dalilin da yasa aka hana su jin zance bayan da can suna ji da suka fara tafiya to sai suka fuskanci wani wuri da ake ce mai tuhama wanda a wannan ariyar a wannan wurin ne kasuwar da muka faɗa manzon Allah sallam ya fuskanta take a wuri da ake ce mai nakhla da suka yi wurin sai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa suna sallar asuba manzon Allah yana karanta alkur'ani da suka ji wannan alkur'ani sai ya birge su ya ba su mamaki suka ji daɗin jin wannan alkur'ani to da suka ji sai suka dawo zuwa mutanensu suka ce haƙiƙa mun ji wani alkur'ani wanda yake mai ban mamaki da suka gaya wa mutanensu sai suke cewa to wannan alkur'ani zuwan wannan manzo shine ya mana shamaki tsakaninmu da jin labaran da ake yake zuwa mana da daga sama ibn abbas da ƙarshe yake cewa wa anzalallahu ala nabiyihi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min Fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba Allah madaukin sarki sai saukar da farkon wannan sura qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min Fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba Allah maɗaukin sarki dai ya ƙara kawo ƙissar wa'innan aljanu a cikin suratul ahqaf da yake cewa manzon Allah wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran ka tuna lokacin da muka muka aiko ko kuma muka karkato da waɗansu jama'a na aljanu yastami'una alquran suna jin alqurani falamma hadaruhu lokacin da suka zo suka same ka kana karanta wannan qur'anin qalu ansitu sai suka ce ku saurara mu ji falamma qudiya da aka gama wannan karatun qur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma zuwa mutanen su ma suka zama masu wa'azi suna musu gargadi suna ce musu ya qaumana ajibu da'i Allah ya ku jama'ar mu ku amsa kiran Allah wa aminu bihi kuma ku imani da shi zuwa karshen ayin na cikin suratul ahqaf Allah ya ce yahdi ila rushdi fa'amanna bihi wannan alƙur'ani yana shiryarwa izuwa gaskiya izuwa hanya ta daidai aljanu suke hakaito suke faɗa wannan magana cewa ƙur'ani yana shiryawa izuwa hanya ta daidai saboda haka faaman bihi da muka ga haka sai muka yi imani da shi yanzu kuma walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba za mu sake haɗa Allah da wani a cikin bauta ba idan ma da muna yi to daga yanzu mun daina ba za mu sake yi ba lafazin ar-rushd abin da ake nufi shine hanya ta daidai hanya ta shirya la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara sannan ana karanta shi da arrashad rashad ana karanta ana sannan kuma ana iya cewa arrashad rashad duk wa'innan kalmomi guda uku duk ma'anarsu hanya ta daidai hanya ta shirya Allah ya ce wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rashad fa amanna bihi muka imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba za mu yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za mu hada Allah da wani a cikin bauta ba suka ci gaba da cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina haƙiƙa girman ubangijinmu ya bunƙasa jaddu shine aljalal wato girma na ubangiji bunƙasa ta ubangiji sannan a harshen larabci aljaddu ana nufin kaka sannan idan kai mata kasara wato aljiddu shi kuma ana nufin dagewa da ƙoƙari wurin yin abu suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haƙiƙa girma da ɗaukaka na ubangijinmu sun bunƙasa mattakhadha sahibatan wala walada Allah maɗaukakin sarki bai riƙi wata aboki ya zama ba shi ne mace wala walada hakanan Allah maɗaukakin sarki bai riƙi ɗa ba duk wanda suka jingina mai mace ko suka jingina mai ɗa sun haɗa shi da wani a cikin bauta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya kamar yadda yake cewa ni an Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri Allah yake cewa hakika shine Allah shi kadai ba, ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa ba shi da mata babu wanda za a tara shi da shi a cikin bauta to yace fa abudni ni kadai ake bautawa mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata suka ci gaba da cewa haƙiƙa safihuna wawa daga cikinmu ya kasance yana faɗar magana ta zalunci yana wuce gona da iri wurin magana a wurin faɗan magana zalunci game da Allah subhanahu wa ta'ala ce magana zalunci shine jingina wa Allah mace ko kuma jingina mai ɗa shine wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata haƙiƙa wani wawa wani shashasha daga cikinmu su aljanu suke hakaitowa yana faɗa ƙarya yana wuce gona da iri wurin jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya wurin faɗan magana ta zalunci ya jingina ta ga Allah wurin siffanta Allah ko kuma jingina wa Allah abinda Allah maɗaukin sarki ya baranta gabarin shi waɗansu malamai suka ce safihuna da suka faɗa nan aljanu abinda ake nufi shine iblis waɗansu kuma suka ce suna nufin mushrikai daga cikin aljanu mutlaqan wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata suka ce wa anna zananna da mu mun zaci muna tsammanin cewa allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba da aljanu da mutane ba yadda za a yi su kirkiri ƙarya su jingina wa Allah da wannan shine zaton mu abin da muke tunani kenan cewa mutum ko kuma aljan ba za su taɓa ƙirƙirar wata ƙarya su jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to kaga wannan zato ne da waɗannan aljanu suka yi wanda yake zato ne mai kyau husnul zan tunda a tunanin a tunani ya za a ce wanda ya halicce ka ya azurta ka ya baka lafiya ya saukan ma da ruwan sama ya fitan ma da tsirrai duk wata ni'ima da muke gani a bayan ƙasa shi ya mana ita to ya za a yi majingina mai abin da ya baranta ga bare shi abin da in muka jingina mun san mun kirkiri karya mun jingina ne zuwa gare shi to shi yasa su a tunaninsu suka ga wanda ya yi wannan aikin ya za a ce kuma an jingina mai abin da baya so abin da ya kubuta daga barin shi ya za a jingina mai yada ko a jingina mai mata ta wannan aya za ta koya mana cewa ya kamata mutum ya kasance yana da husnul zan wato kyakkyawan zato sannan kishi haka kuma kada mutum ya siffanta da su zan wato mummunan zato wa annahu kana rijalun min al-ins haƙiƙa waɗansu mazaje daga cikin mutane ya na birijalin suna neman tsari daga wasu mazaje daga aljanu fasaduhum rahaka sai wa'innan aljanun suka ƙara musu rahaka abin da ake nufi da rahaka shine suka ƙara musu kutsawa cikin laifi arrahaq da larabci idan an faɗa ana nufin isman au khati'a su wa'incan mutane su wa'incan mazaje daga aljanu suka ƙara wa wa'innan mazaje daga a cikin mutane yawaita aikata zunubi waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce su mutanen ne suka ƙara waɗannan aljanu rahakan wato suka ƙara aljanu wuce gona da iri wurin fasadin da suke to alaka ce daman tsakanin aljanu da mutane akwai ta kuma wannan alaka galibi tana kasancewa alaka ce ta sabon Allah ta yadda aljani zai yi ƙoƙarin sato wata magana daga can sama idan ya sato wannan magana sai ƙoƙari ya zo ya cakuɗa ta da ƙarairaki idan ya cakuɗa ta da ƙarairaki sai ya zo ya faɗa wa boka ko kuma wani masahirci ko matsafi to shi kuma wannan matsafin sai ya rinka amfani da wannan maganar wurin ɓatar da mutane wannan ita ce alaƙar da take tsakaninsu kowa yana amfanuwa da kowa shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa kamar yadda ya zo a cikin suratul an'am ya rabbana a ba'duna bi ba'din suke cewa sashen mu ya ji daɗin sashi mun nema su yi mana kaza su ma sun nema mai musu kaza aljani zai zo wurin boka ya ce za mu kawo ma labari in wani abu kake nema ya ɓata za mu nema ma inda yake to amma da sharaɗin cewa kai ma za ka yi mana aiki kaza za ka yi mana aiki kaza kuma mafi yawa ayyukan da suke musu za a ga aiki ne na shirka da Allah na saɓan Allah na manya-manyan kaba'ira na laifi ko a yanka ba don Allah ba ko a yi wani sujada ba Allah ba kai ko a ƙin waɗansu salloli ma da Allah maɗaukin sarki ya wajabta wa mutum duk irin abubuwan da shaidanu za su umarci mutum da su kenan to idan mutum ya aikata wannan abu sai su biya mai bukatar shi idan kuma bai aikata ba ba za su biya ba to su kuma wawaye daga cikin mutane wanda imaninsu da Allah wanda imani da Allah bai shiga cikin zukatansu ba sai su rinka ruɗuwa da abin da nan matsafa suke aikatawa mutum ya zo idan yana da mota ta ɓata ya ce zai je wurin boka a duba mai idan an mai sata ko wani abu na rayuwa ya dame shi ko sun kasa zama da matar shi lafiya ya ce sai ya je wurin boka wannan bokan kuma batar da shi zai duk abin da aljani ya nema a wurin shi to cewa zai kai ma kai irin wannan abu ko ya ce ka daina sallah ko ya ce ka kama wata irin dabba mai kala kaza da za a yanka idan aka yanka ta kuma wanda abin da aka yanka aljani za a ba wa jinin wanda wannan yana daga cikin babbar shirka da Allah wanda fita daga musulunci ne to shi ya jama'a ya kamata mu tsoraci zuwa wurin bokaye ba za su amfanar da mu da komai ba mai amfanarwa mai cutarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu na duniya idan ya sha ma kai ka rike Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine zai fitar da kai daga cikin wannan musiba wa annahu kana rijalun min al ya ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama Allah alla yab'ath Allahu ahada waɗansu malamai sun ce wannan daga nan magana aljanu ta tsaya wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kama aka sokota i'tiradan aka bujiro da ita cewa annahum zannu kama zanantum hakika suna zaton cewa kamar kuma yadda kuke zato Allah ya ba'asa Allahu ahada cewa Allah ba zai tayar da mutane daga cikin kabarrakansu ba wannan fassara ta farko kenan waɗansu malamai sun fassara cewa Allah ya ba'asa Allahu ahada allah maɗaukakin sarki ba zai aiko da manzanni ba allah ya ba'atha allahu ahada allah maɗaukakin sarki ba zai aiko da manzanni ba wanda idan muka duba siyakin ayar wato jerin ayoyin sai muga kamar ma'ana ta biyu ta fi ƙarfi saboda gashi an buɗe surar da wahayi da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har wato aljanu suka ji karatunsa har suka yi imani kamar yadda muka karanta a farkon wannan sura sannan suka ci gaba da cewa su nan aljanu wa anna na sama'a haƙiƙa mun laliba sama mun nufi sama kamar yadda muka saba da muna ƙoƙarin hawa mu je mu sato zance amma yanzu gashi muna ƙoƙarin mu nemo wannan zance amma abin ya gagara wa wajadnaha sai muka samu wannan sama ɗin muli'at an cika ta da harasan masu gadi shadidan kuma wannan gadin mai tsanani akwai gadi sosai akwai masu gadi suna nan sun tattare duk da inda muke so mu samu wani abu sai a rafta mu a bige mu wa shuhuba sannan kuma ga taurari da ake jifan mu da su wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i haƙiƙa da mun kasance muna da waɗansu mazaunai a sama wanda nan muke zama saboda satar labari shine wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i muna da mazaunai da muke zaunawa a wuraren saboda mu sato labari amma yanzu faman yastami an duk wanda ya ce yanzu yana so ya saci wani labari to ya lahu shahabar rasada zai ga wani tauraro wanda yana nan yana jiransa wato yana jiransa bilmirsad yana nan ya dakata yana jiransa da ya zo zai raɗe shi ya faɗi shine faman yastami ya yajid lahu shahabar rasada wa na la suka ce mu haƙiƙa ba mu sani ba a asharrun uri da fil ard wannan canji da aka samu wannan canji da ya faru sharri ake nufi da mutanen da suke nan ƙasa sharri ake nufi da mu da mu da muke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yayi nufin shiriya ne gare su to wannan malamai suna yawan faɗa cewa akwai ladabi da su kansu nan aljanu suka nuna wurin yi wa Allah maɗaukakin sarki magana saboda ba su jingina mai sharri ba duk da komai da komai daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake sai suka ce uri da bi man fil ard aka yi nufi a sharrin da bi man fil ard shin sharri aka yi nufi da waɗanda suke ƙasa am da bihim rabbuhum rashada amma da suka zo ɓangaren shari'a sai suka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa yana daga cikin ladabi idan abu mummuna ne ka jingina shi zuwa kanka in abu kyakkyawa ne ka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da Allah maɗaukin sarki shine yake kaddara mummunan shine yake kaddara kyakkyawa shi yasa Allah maɗaukin sarki yake fada ala lisani Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfi idan ne rashin lafiya duk da yake Allah ne ya kaddara mai rashin lafiyar amma sai ce marittu in na yi rashin lafiya fa huwa bangaren lafiya sai ce Allah maɗaukin sarki shine yake bani lafiya hakanan ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi ka ce musu in na ɓata to batan a kaina yake wa ta tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi da zo kan shari'a sai jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala haka kissar khidr game da wannan jirgin ruwan da ya karya sai ce fa arattu an a'ibaha duk da cewa Allah maɗaukakin sarki shine ya tsaga wannan jirgin shine ya kaddara tsaga wannan jirgin ruwa amma khidr bai jingina ba wa Allah subhanahu wataala sai ce fa arattu an a'ibaha ni sai ne nufin na aibanta ta na fasa wannan jirgin ruwa saboda kada a kwace musu yayin uwa masu kallon mu a wannan shiri a wannan aya za mu tsaya da fatan allah maɗaukin sarki ya amfane mu da abin da muka saurara da abin da muka faɗa daidai allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure allah maɗaukin sarki ya yafe mana sai kuma shiri na gaba da fatan za a ci gaba da sauraron mu a cikin wannan shiri na haula ma'idatul qur'an wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور